Jama'a barka da warhaka ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan BBC. Zaman zulumi na karuwa a babban birnin jamhuriyar Congo na Kinshasa yayin da wa'adin shugaba Kabila ya zo ƙarshe ba tare da ya sauka daga kan mukaminsa ba. yayin da dubban mutane ke barin yankunan da ke hannun 'yan tawaye a gabashin birnin aleppo majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a bata damar sa ido a aikin An gudanar da zanga-zanga a manyan biranen jamhuriyar Congo domin yin kira ga shugaba Joseph Kabila ya sauka. Yau ce rana ta ƙarshe ta wa'adin mulkinsa. Amma sai aka ɗage zaɓuɓɓuka wanda 'yan adawa suka ce wani yunƙuri ne da Mr. Kabila yake yi na makalewa a kan mulki. An tsorara matakan tsaro sosai a birnin Kinsasha da ma wasu wurare. Ga rahoton Isa Khalid. Tun shekara ta 2001 shugaba Joseph Kabila ke kan karagar mulki. Yau ita ce ranar ƙarshe ta wa'adin sa na biyu, amma ba a gudanar da wani zaɓe domin mai sa ba. Watanni uku da suka wuce masu zanga-zangar suka fito kan tituna suna masu gargaɗin Mr. Kabilan da ya sauka ko kuma ya fuskanci boren jama'a. Fortina mai shekaru 29 yana daga cikin masu zanga-zanga fiye da 50 da aka kashe a Artabu da 'yan sanda. An harbe shi ne a ka. har yanzu dai mahaifiyarsa na fatan gano gawarsa domin yi mashi jana'iza a 'yan watannin da suka wuce dai an samu karuwar tashin hankali a kasar amma gwamnati ta ce za ta murkushe duk wata zanga-zanga kabila, zai ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki har sai an zaɓi sabon shugaba idan wasu suka yi ƙoƙarin tada fitina za su gamu da fushin 'yan sanda kamar yadda yake a ko'ina a duniya dama masu zanga-zangar 'yan kazagin ƙasashen waje ne yanzu dai ya rage ga cocin katolika ta shawo kan 'yan siyasa domin su yi sulhu Suna magana a game da bukatunsu da na jami'iyunsu da kuma abubuwan da za su iya yi tare. Amma ba san ainihin abubuwan da talakawa ke so ba. Ina ganin sai sun ƙara ƙarfin imaninsu domin su iya biyan bukatun talakawa. Jiya a wannan cocin jama'a sun yi addu'o'i ga ƙasarsu. suna masu fatan mulki ya canza hannu cikin kwanciyar hankali kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙudiri na yin kira da a jibge masu sa ido na majalisar ɗinkin duniya nan take a ɓangaren gabashin birnin aleppo da ke hannun 'yan tawaye dabban mutane ne ke barin birnin bayan an dawo da aikin kwashe su an yi imanin cewa mayaka dubu talatin da kuma fararen hula mai yiwa na cikin waɗanda za a kwashe ga rahoton alhaji jori kulbale jama'a da dama ciki har da kananan yara a gabashin aleppo sun shafe daren jiya suna zaman jira a waje cikin matsanancin sanyi da fatan motocin safa-safa za su kwashe su sai da asibahi ne aka ci gaba da kwashe jama'a bayan an kulla wata sabuwar yarjejeniya tsakanin bangarorin da ke yaƙi a yau kaɗai mutane fiye da dubu hudu ne aka kwashe yanzu waɗannan iyalai suna samun magunguna da kayan abinci daga cikinsu akwai wannan yarinyar 'yar shekaru bakwai bana al'abed wadda dubban jama'a sassa daban-daban na duniya suka rika bin labarinta a shafin twitter Mun sha lugudan wuta ba ƙaƙƙautawa a Aleppo. Mun tsira da rayukanmu saboda an ragargaza gidanmu. Ina son in miƙa godiya ga dukkan waɗanda suka rika tambaya game da halin da muke ciki. Waɗanda aka kwashe a yau ɗin sun haɗa da waɗannan marayu 47 waɗanda suka makale a Aleppo wasunsu ma suna da munanan raunuka. Sai da suka yi amfani da intanet domin aiki da wannan bidiyon Don Allah ku taimaka ku kwashe mu daga Aleppo. Muna son ficewa daga Aleppo ta yadda za mu iya samun abinci da ruwan sha. Muna son zaman lafiya. Yanzu haka dai ana da kyakkyawan fata za a kwashe galibin fararen hular da fada ya ritsa da su a Aleppo. Sai dai akwai wasu ƙarin dubbai da ke jira a kwashe su, kuma yarjejeniyar tsagaita wutar na da rauni. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchouse.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. To yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. An harbe jakadar Rasha a turkiyya Andrei Kalov a wani gidan baje kolin kayayyakin zane-zane a birnin Ankara. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce ya rasu sakamakon raunukan da ya samu. jakadan na jawabi ne a lokacin da wani dan bindiga ya bude wuta yana ihun wani sako game da birnin Aleppo na syria wasu rahotanni sun ce mutumin ya yi amfani da wani katin shaidar dan sanda wajen shiga wajen shugaban najeriya muhammadu buhari ya baiwa babban lauyan gwamnatin kasar umarnin gudanar da binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake yi wa wasu manyan jami'an gwamnatinsa mai magana da yawun shugaban najeriya ya ce binciken ya biyo bayan zarge-zargen da ake ta yi ne a kafofin watsa labaran kasar sai dai bai bayyana sunayen waɗanda za a bincika ba an sami shugabar hukumar bada lamuni ta duniya imf christelle lagarde da laifin yin sakaci game da wasu makudan kudaden diya da aka biya shekaru takwas da suka gabata a lokacin da take ministar kudi a kasar faransa wata kotu ta musamman ce ta saurari kara a birnin paris wacce kuma ta yanke shawarar ba za a hukunta ta ba ministan wasanni na najeriya solomon dalan ya yi kiran da a gudanar da bincike akan yadda hukumar kwallon kafar kasar take kashe kudadenta hakan ya biyo bayan zargin da aka yi cewa an karkatar da kudaden da hukumar fifan ta baiwa najeriya sai dai nff ta musanta zargin da mr dalon ya yi ta cewa kimanin sama da dala 800 sun yi batan dabo a hukumar wannan lamari ya sa hukumar fifa dakatar da tallafin sama da dala miliyan guda da take baiwa kasar hukumar fifa ta ce tare dukkanin yankunan da ke cikin birtaniya su hudu tara saboda liƙa furanni a lokacin wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya da aka yi a wuraren lokacin tunawa da kawo ƙarshen yakin duniya na farko. 'Yan wasan Ingila da na Scotland sun ɗaura wasu alamomi lokacin da suka haɗu, sai kuma a wasannin Wales da kuma arewacin Ireland, tare ta kai kusan dala dubu ɗari. A karo na uku an zaɓi tauraron wasan tennis Andy Murray a matsayin wanda ya fici a harkar wasanni na BBC na bana. mare wanda ya lashe kyautar a shekarar 2013 da 2015 ya karbi zinari a wasannin olympics sannan shine zakaran wasan tennis na duniya a wannan shekarar to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbchausa.com karshen shirin kenan amma barin barku da shirin matan afirka wanda gidauniyar bill da melinda gates dauki nauyin shiryawa mu kwana lafiya daga nan london A wannan shirin ƙarshe za mu ji ta bakin shugaban wani kamfanin sadarwa a Najeriya. Ita ce kaɗai macen da ke shugabanci wani babban kamfanin tauraron ɗan Adam a dukan faɗin Turai da gabas ta tsakiya da kuma Afirka. My name is Abimbola Alale. E babban daraktan kamfanin sadarwar Nigerian Satellite Communications Limited. Irin sanda nike wa 'yan sama jannati ya sa na shiga jami'ar koyon ilimin sararin samaniya da Strasbourg a Faransa. inda na yi digirin jami'a na biyu a fannoni biyu. Da na isa can sai malami na ya tambaye ni ko muna da shirin sararin samaniya a Najeriya sai na ce a'a yanzu muka fara sai ya ce min abin bola ina jin ya kamata ki yi tunani ki wani abin da zai yi amfana ki da jama'a ƙasaki da na zauna na yi tunanin sai na yanke shawarar zan yi kasuwancin da ya shafi sararin samaniya ta yadda za a iya cike gibin da ke akwai a najeriya game da hanyoyin sadarwa na zamani babban cikas ɗin da nake fuskanta a aikin nawa shine na rashin fahimtar jama'a ba su san alfanun tauraron dan adam ba ba su san cewa yawancin abubuwan jin daɗin rayuwarsu suna samun su ne daga fasaha sararin samaniya. Iyalina sun taimaka min sosai. Na haifi ɗana lokacin da nake jami'a. Inda ba don su ba, da ban san yadda zan iya haɗa aiki da karatu da kuma kula da yaro ba. is made me to duk da cewa ɗa guda kawai na haifa ina da 'ya'yan riko kuma idan da hali ina son su ma su sami irin zarafin da na samu a rayuwa